من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناقن cewa yau za mu fara karatun dan hutun da aka yi kwana daya mun gode ma allah da allah ya takaita fitina kan wannan zaben mun gode ma allah da allah ya zabo mana wanda shi allah haka ya so to abinda za mu yi masa shugaban namu dan allah roki masa allah allah ya kama annansa mu al'umma musulmi ba wanda muke tozartawa kamar shugabannin namu wanda muka zaba ba wanda zai fara tsine masa kawai fara zaginsa shi mu don ba ba mu kwangila ba don ba ba mu kuji zabe ba sha fara tsine masu kuma allah baya son wannan mu roki allah duk wanda allah ya ba su mulkin allah ya kama annunsu allah ya shirye su allah ya tabbake su ma wanda suka sauka allah ya ba su ankuri allah zabi allah ne a dubi allah kar a wanda aka zaba za su kawo manna salawan daga sama wanda ba daidai ba ne yadda kasan ya kai da alalacewa abubuwa ta duk shugaba da zai zo a masa addu'an Allah sa a nasa a kansa na fata kun gane wanda to ku taimake mu da addu'a kuma da zaman lafiya a kasan nan Allah ubangi samu dace da mun so mu karanta abubuwa cikin littattafai da na ci a yi photostat amma sha Allah sati mai zuwa na gan an yi photostat kowai mallaka amma yau abu dauda zan karanta abin da zan karanta yau shine lokacin jahiliya ku yanga ta yi zina ba laifi ba ne ita ku yanga ta fita ta yi zina ba laifi ba ne to aka samu mutum uku hudu su sade ta in ta haihu sha ta gima a kai waye za a danganta masa dan da ta haifa ku gai rayuwa na dabbanci lokacin jariya kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa shi ne umar ya faɗa mangana mai mana ya ce wanda bai yi musha bai yi rayuwa jahiliya ba ba zai gane dajin musulunci ba haka ne duk wanda bai yi rayuwa kasashen turai yadda ake rayuwa ba abin da ake ci da sha da jima'i da tunani na duniya ci gaba da duniya amma ruhi na kauna allah da samu nusuwa babu kaga mutum na da komai amma ba shi da kwanci hankali ko mutanenmu masu mulki da masu arziki da talaka ma duk wanda Allah bai gyarabe shi da yin zikiri koma Allah ba kullum a cikin damu yake ku tambayi kowa ka ga mutum da motoci manya-manya da gidaje masu lafiya da yaran mata ya aura amma billahi lazim ba shi da kwanci hankali saboda ba zikiri ba koma ga Allah ba itma inna to na rayuwa shi mu ce koma ga Allah za a yi manna gaya maku ba wanda suke son su mayar da siyasa iraba su kama alisunna suna za su yasara ma dama su yi ta'amuka akan siyasa wani izagi wannan wani izagi wannan wani yi kaza wani ma wani yarfi wani ma wani kage da kuna lura yan bida kansu a hade suke a wajen siyasa amma ba masu kabaran nan da suke ci mutunci junansu kamar alis na kan siyasa ko malami ya koya musu shekara dubu a kan dan siyasa ya bashi dubu hamsin sai ya tsine ma malaminsa wannan kuma za ku haɗu a lahira domin dan siyasa yau ka gaina da gima da dan wansa gobe shi ka hada kai saboda haka ku yi hankali da yarfe da kariya da kwadai akan siyasa za ku yi nadama ranar da ba nadama ko malami ne ike ma dan wansa kage ko talibin ilimi na kan wannan siyasan wanda bashi da hakika zai sha mamaki musamman yarfe da kage a ajini shine sama fiye da komai siyasan na mun karbe shi ne dole don a yi gyara amma ku ji tsoron allah taliban ilimi in ba ka ba za ku sha wahala rayuwa allah ya ba allah ya ba mu dacewa bismillah قال المسلم رحمه الله قال من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى عن الأجلج عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن خليل عن زيد بن عقب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن عتوا عليا يقتسمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر وائل فقال الاثنين باب بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين باب بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين باب بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء تشاكسون إني مقرع بينكم فمن طلع فله الولد وعليه بين كل الدية فأقرع بينهم فجعله لمن طلع فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه إمام أبو داود yake cewa من قال kala إذا تنزأ في ولد وإن walad wanda إذا بيك za a yi ƙuri'a a ganwa zai ci mutane uku suka yi zina da kuyanga wannan karatun karshe rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura sayidina ali zuwa kasan yaman kusa da dabda an yi fata makka ya tura su yaman su yi da'awa amma tun da lokacin hukuma a majina yake yawanci abubuwan da ake na jahiliya mutane yaman lokacin shiga musulunci su ne lokacin musulunci ya wuce shekara goma sha don shida aka yi abin na fatawa makka aka samu dama manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu da sauran ya ce sai na da kuma ibiyo baya to she sayyidina ali ya je can dama tura mu'azi musulunta da su ba kasa mai albarka kamar kasan yaman mutane sun zo sun musulunta ba tare da an yake su ba amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a je a kira su zo a jinin Allah wanda ba su jo ba sallallahu alaihi wasallam to da aka je shi aka kawo wani kadiyya wanda da ana yin jahiliya tun da lokacin hukunci a makka yake eh, ina majina manzana sallallahu alaihi wasallam yana aika sahabai ne domin su tabbatar da wannan ajinin sallallahu alaihi wasallam to da aka je can shi aka kawo wani hukunci zuwa wai shi na ne a kansa zan karanta yanzu ike cewa haddasana musaddad ibn musarhad kenan haddasana yahya ibn qattar yace an ajlah al ajlah sunansa abdullahi ibn kindi al'ajila ku jala a kansa sunansa abdullahi kindi an sha'abi an abdullahi ibn khalid an zaid bin arkam kal sai zaid bin arkam shi ke cewa kuntu jalisa inda nabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune tare da shugaban Talakai. faja a rajulun min yaman shi mutum ya zo daga yaman min ahli yaman shi mutanen yaman ne shi yake zuwa lokacin shi nali aiko shi zuwa yaman ina birnin yaman to shi gan wani abu da ya faru a yaman shi duk ko mangana ne ina gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da shi nali ya samu a can kuma ga hukuncin da yake a can me ya faru a rajulun min yaman min ali yaman فقال inna ثلاثة nafar min ali yaman ya ce mutane guda uku daga mutane yaman a tau aliyan sun zo wajen shi na ali ya tasimuna ilaihi min walad kowa ina cewa matan ta haihu ku yan gane kowa ya ce wannan dan nasa ne ku ji wani rayuwa kafin zuwa musulunci mace ta zama akuya uwar akuya akuya ce za a zo mutum uku su sande ita shi wannan ce dan nasa ne wannan ce dan nasa ne wannan ce dan nasa ne haka ake rayuwa kafin shugaban talika zo sallallahu alaihi wasallam inda ka san ture yanzu mace za ta iya yin kawa da wani ta yi aboki da wani tana da yanci ma dama tana son ka kana son ta ko kana karkashi aure ba laifi ba ne yanci dan adam ne ba wani to wannan jahiliyar cincin ake yin sa suka zo wajen shi suna gaya don macin da suka sadde ta ta haihu wannan ce nasa ne dan wannan ce shi ne nasa ne dan su uku suna ta bala'i shi na kuma lokacin karshen rayuwa manzan da sallallahu alaihi wasallam amma ba tun can an tura yi da wani wannan hukuncin da yake makka da da majina haka suke ta yi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azu da ya tura shi na ne ake zo a gyara abubuwan da suke a can saboda ka ilimi shi ilimi isa da wuri ake ake dakata da hukunci abubuwa amma tun mutane da ba su sani ba bayan da Allah ya kama su abin da ba su sani ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina wa kad waka'u ala imrati fi tuhur wahid sun sadde matan ne bayan matan ta gama idda tana cikin sarki to su uku suka sadde ta to saduwa da aka yi da ita shi ta samu ciki ba bambanci aka samu ba ta gama gina al'ada ke na mutum wannan ya sadde ta wannan ya sadde ta wannan ya sadde ta shi ta yi ciki fakala isnani tiba bi wala ta haza sun ce wannan mun samu nusuwa kalmata tiba bi na tiblan nafsa mun samu nusuwa da wannan yaro fagala ya shi suka daga sauci suka yi murna suka daga yar akan nan sun makal sinayin na guda biyun haka suka fada ta yi ba liwal mana mun samu suwa da wannan yaro yaro mai lafiya yaro mai hankali fagala ba sun makala sai suka fada har su uku fakal an tun shura kaya mutashaki suna sheshe na ali ce da su ko kuke gaya akan wannan yaro guda da yanku uku to kun kasance ko yana da rabo akan wannan yaron da kuke gya wane ce nasa ne wane ce nasa ne wane ce nasa ne to abin da za yi in ne mukri'un bainakum zan maku kura'a ce wani kura'a za a maku kura'a faman kura'a falahul walad wanda ya ci to shine zai gibinci wannan yaron wa alaihi bi sahibai thulutha jiya to shi wanda an ba shi dan to shi zai karba jiya guda biyu a cikin mutanen guda biyun da ba su samu yaron ba za su ba da jiya kashe biyu a cikin kashe daya shi kuma ya ba da kashe daya ya zama kashe uku a fansa da wannan kuyangan kuna gane karatun kuyangan na wani ne shi su uku suka saddeta. ta tunda suka sadda ita ta haihu ta zama umul walad dole a yi ta to shi aka yi kuri'a to wanda ya ci kuri'an nan zai ba da nasibin shi shine sulus wanda guda biyun da basu ci ba shi su ba da sulusai kashe biyu a cikin kashe uku shahada wannan kashe uku shi aji a ba wanda yake mallaka wannan kuyanga na fata an gane shi a yanta wannan kuyanga shi wanda ya ci a kuma in mallaki wannan kuyanga da kura lafiyanta ta haihu kuna gane karatun <coughs> ba ku gane ba kuyanga ba nasu ba ne tun da sun yi zina da ita a shari'ance kuyangan ba za ta zama kuyanga kuma ba shan yanta tata, to in za a yanta ta shi da kuɗi wanda yake mallaka kuyangan shi an sai kuyanga annunsa, dole ne in aka sai shi kuma kuyangan zai zama waye kuyangan zai zama waye kage ya zama nasu tun da ya zama nasu za su sai ci bayar to nasu da ya zama nasu nan wanda kuri'ansa ya ci wanda ya ci kuri'an shi kuma zai biya wadancan yan wansa shi mallaki yarinyan tun da shi ya samu yarinya kuma ya zama umar walada shi ne karatun da yake yara nan nan ba ku gane karatun ba wanda aka yi aka mata zinan ku yanga ce na wani ba nasu ba ni su uku saboda haka an mata ciki da ba ruwansu da mai gidan za su yi legima ne su karbo yaron tunda lokacin da sun je su yi zinan sun biya kuyanga kuyanga kuma dama mai gidan ya tura ta ta je ta yi zina ta kawo masa kuɗi da kama dan akuya ne to sun gama to she tunda shi ya tura duk wanda za ta yi zina da ita shi a kawo masa kuɗi shi ya gama to amma lokacin da suke fitinan lokacin shara musulunci ya zo cewa ita ku yanga ta haihu yaron ya fansa da ita mijin ya mutu shi ta zama umu wala don haka shi na ke noma masu abinda suke yi da ba shi ba ne yanzu farko dai tunda yarinyar ta haihu a yan ta tato shi ta zama karkashin mutum daya shi wani mutum da ya haihu da ya ta koyaushe ya mutu ku yangan yantu shi na asalin farko su suna gayaya ne kowa ya ce dan nasa ne to shi na aka masu kura'a shi ɗaya ya ci shi aka ba shi dan to da aka ba shi dan shi aka ce to shi kenan kowa ya fito da su waɗannan guda biyu su kawo kaso biyu a cikin kashe uku shi kuma da an ba shi dan shi kawo kaso ɗaya bisa kashe uku a tara wannan kudin a je a yanta jiya kenan a ba wanda yake mallaka wannan kuyanga lokacin kuyanga ya zama suwaye nasu to a nan shi kuma su je tun da wancan an jinjina ma yaron a zuwa gare shi shine za aure ta shi kuma sai da zai yi sulhu da 'yan wansa ibiyas kudinsu kudin farko ba nan da suka ma yarinyar ne ki suka biya kudin farko ba nan da suka yi shi suka biya kudin na biyu shi ne kuma sai mu sharaka yan tawon na yarinyar akan wani mai gida shi na abin da ke kawance shi ce faman kuri a falahu walad wanda ya rabuwansa ya fita to shi yaron za a jinjina masa wa alayhi sahibihi sulusajiya to mutanensa guda biyu da ba basu ba sulusajiya shi su bada shi ba da kaso daya daga kashe uku fa akra bainahum shem ya masu fa ja'ala liman qur'a she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaka ma ya abin nan she na ya mallaka wannan dan ya mallaka ma wanda ya ci nasara to abin da ya ba manzo Allah mamaki fadahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam atta badat adrasu aw nawajiz manzo Allah ya mamaki sallallahu alaihi wasallam yayi dariyan da shinani ya fito cikin wannan harka inda ya zai fito da su saboda ba za su gane wani aya da hadisi ba haka suka nan suka tashi suka yi amma hukuncin shi yana ya sanya da zai sallallahu sallam ya fita da su a cikin wannan rigiman da za a iya zuba da gina kai shi man zaka da mamaki irin fasan da Allah ya ba shi nali ya yi dariya har a kurji mai albarka ya bayana kuna gane karatun kuwa ko ba ku gane ba eh saboda abu da da ya mai da shi shari'a na aikin ta yarinyar nan lokacin ba za su gane ba domin shi mai gidan ku yanga ina jira su kwace wanda ya yi zina da kuyangan ya dauki kayan sai tafi tun da shi lokacin da kuyangan ta ji tana zina an biya ta ta kawo to abin da shi na yi ina nuna cewa wannan zalunci da ake ma mata babu shi tun da ta haihu ko yaushe ne wanda ya mata ciki ko mai gidansa ne ya mutu ita ta ɗanta ta ta ta wannan shi abin shi na ne kuma ya nuna masu cewa wannan yaron ba san kuna waye ba saboda ita ta yi sarki she mutum uku suka sadu da ita lokacin ba inji ba yadda za a yi ko ya ce nasa ne ya za a yi sha yi kura'a a jinjina yaro zuwa daya daga cikin su wannan da shi na daidai wannan a lokacin a nan ne ajisin nan ya tabbata shi san kaji kasar da ana wannan iskancin dole ka san tunanin yadda za ka yi wannan magana shi sa mutane ba su da tunani lokacin ajini manzalin hijira sallallahu alaihi wasallam ya je majina a mutanen yaman sun musulunta da yawa amma hukunci bai je garin su ba ba ce an je a yake su ba a ce a kira su zuwa jini an je kuma ga hukunci lokaci shi yana liba shi da wani abin da zai hukunci da su shi iktihaji ya raba su shi a ce shi yana ya kafirta lokaci abin da suka sani kenan shi yana lokacin ba shi da wani dalili ba ma haka mana gare su a can ba kira su shiga musulunci kamar yanzu yadda mu yanzu aka yanta mu annu 'yan birtaniya birtaniya zai mallake mu shekar aru-aru kuma ya tafi ya bar geronsu ka ga mutum da baki da komai na sallah a madan birtaniya ne tunaninsu ɗaya da komai ba abin da ya sa su fahimci addinin shi ilimi mai albarka wannan shi na abin da yake akwai wannan sun malamai su yi mangaran kansa shi abdullahi ibn kindi manyan malamai su ce wala ta gibi hadisi ba fa hadisinsa hujja kuma ba she na biyu shi ne abdullahi ibn khalil shi kuma lam yusiku gairar ibn hibban ba wanda ya masa Sika shi ibn hibban to gashi hadisin hakim da imam zahabi suka hassana hadisin da hanyoyi daban-daban da imam munziri wanda suka imam munziri shi ya dafa ajisin ya dafa ajisin to amma shi albani ya zo karshe ya ce ajisin sahihi na bi shawahid amma hakim da imam imam zahabi sun ci ajisin ya inganta da wannan sanadin to shi albani ya ci ajisin akwai kwan gaba baya to amma jisi ya inganta bi shawahid na fatan gane to ga jisin kuma zai zo hanyoyi daban-daban za gane to ga wata hanya kuma daban wadda ba waccan hanyar ba bismillah قال حدثنا حشيش بن العصبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن علقم قال أتي علي رضي الله تعالى ثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فصعد اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه to hanyoyin da shi albani ya tattara ke da ci hadisin hassan na bishawahid hanya na biyu kenan kage wancan hanyar mun ce akwai ajla ibn abdullah al-kindi wanda wasu malamai sun ce la yaktaj bi hadisi shi hadisi abdullah ibn khalid shi kuma lamithu gari ibn hibban to akwai hanyar da ya biyo daban wanda abu dauda ya kawo shi ba da wannan hanyar ba shi ce haddasana ash'as bin asram akhbarana ba na thawri an salih al an sha'bi an abd an zaid ibn arkam kage duk wata hanya ce aka biyo amma ya hadu wajen sahabi guda shine menene shine menene shine zaid ibn arkam kala uciya ali radiyallahu anhu bi salasa wa huwa yaman an kawo masa mutum uku mutane yaman ne waka u alla imra'atin fi tor wahid ita matan ta gama ginin al'ada kenan su uku suka saduwa da ita saboda lokacin jahiliya ko wani na ciki sauran suna suna kofa ya fito shi wani shiga in kun je kasashen afirka ta yamma akwai wuraren da hayan zana wannan karuwa dama suna da gidansu a ce ko gode ma Allah da na yi sa sabon gari yanzu sharar ya zo ba a yi sa karuwa tana nan wannan shiga zai ba da kudi ya fita wani shiga wani na jira ba laifi ba ne yanzu cuta et ne sa ka gane abun ya yi sauki da haka ake yi nan sabon gari ma shagai katu katu suna jira wani shiga wani fita allah ya sauke to wannan tun gado ne aka gada mutanen makka jahiliya abinda ake yi kenan ike cewa uci ali radiyallahu anhu bi salas wa huwa fi yaman wa huwa bi yaman wa ka wala imrat fi tur wahid ita matan ta yi gini daya shi aka zo aka sande ta in ma rana da suka sande ta in ma rana daban-daban daga cikin wannan ita bata gan jini kuma ala da shi ta yi ciki ta wa za a yi in ma dare da suka sadu da ita ala isnin she she na ya tambaye guda biyu za ku tabbatar ma dan ku dan sani don mu huta tukira ne haza bilwal za ku tabbatar ma dan wanku cewa shi rike yaron ko ku huta la sun ce na sun masalahun jami'an shi sake tambayan su duka ba za ku bari ma daya ba don yaron ba inda za a yi wani yaro ko ya ce nasa ne fajala kulla ma sa'ala itnin da ya tambaye biyu a cikinsu kala la shi su ce la fa'akara bai na haushe masu abin nan ƙura'a fa'al haka na wala bibin da zai sarata alai ƙura'a shi ba wanda ya fita shi ba shi yaran wajen alai sulusai ne jiya shi ce to ku da ku biyun da ba ku ci ba ku ba da jiya domin barnan da kuka yi sabon da kuka ma yarinyar nan da a fansa da ita قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى نوايذ شي شيء داريا يند شي نالي abun ba cikin littafi Allah ba ijtihadin da yayi ya samu dacewa da hikman da shi nale shi manzala yana dariya wannan hadisin ibn ibn hazm ya inganta shi ibn qayyim ya inganta shi da wannan hanyar shi aka karfafa wancan sanadin wancan da muka faɗa a can da farko Allah ya samu dace na قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبي قال حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قول ولا قوله طيبة بالولد to kaga hanya ta uku kenan hadisi ya zo hanya ta uku ike cewa a da sanar ubaidullahi bin mu'azu ba shi ne farkon hadisin ba da ya ce ya ce a dasa sanar musadda duk wani hanyar da ya ne shi ya ce akhbar na abi akhbar na shi'uba an salamatu ibn kuhail salamatu ibn kuhail na nan ya ce sami a shami a shi'uba sha'abi ya ji wajen sha'abi sha'abi kuma ya rawaito wajen khalil au ibn khalil to shi shi khalil ibn khalil na ba sahabi ba ne kagin nan ba ba zaid na arkam wannan khalil ko ibn khalil nan tabi'i ne kaga ji sai zo mu kufi a nan shi ce uciya ali radiyallahu anhu fi imra'atin waladat min salasa nahwa mutum uku suka ta mutum uku suka sadda a akan yaro daya lam yazkur yaman amma shi bai ambaci kasan yaman bane wala nabi bai ce an kawo gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala qawluhu tiba bi walad bai ce wadannan sun ce lale da wannan yaro ba yace haka wannan hadisin ya zo a mukufi to amma abu hatim ya fi ringiya da wannan sanadin amma shi albani ya ca da shi ya ce ba haka ba ne wannan hanyar ya fi da'ifi mukufi ne shi sa albani mai ce mukufi ne to waɗannan mukufin ka hada shi da hadisi na nan shi ba ka sanadi cewa hadisin ya inganta na fata gane to duk wannan hadisi ya ba mu dama cewa hadi ne shaidina ali yayi wanda yake ba mu dama cewa in ka je wurin da aka kawo maka magana baka da hukuncinsa to ka ikita don ka kwanta da fitina na ba da kuna gane wani ba yadda za al'umma suna nan birjik kamar dabbobi ba yadda za a sha masa hukunci kagin farko musulunci kenan haka mu da mu ku karanta tafsir na imam imam sa'adi ya yi bayani a ƙarshen kissa na annabi shu'aib ya yi kyakkyawan bayani don ku taliban ilimi masu garaje lokacin da mutanen annabi shu'aib suke riyawa cewa in ba jama'an da yake da shi ba da sun jefe shi a ce eh, imam sa'adi ke cewa kaga an ya taimaka annabi shu'aibu da mutanensa kafirai don a tabbatar da wannan ajiyar shi ne ke bayani cewa in kuna kasa da baku da karfi kuna tare da arna ma dama za a yi bukata ajini to ku hada kai da su don ku samu dama yin ajini ku karanta littafin sa'adi ya kawo irin halin da muke ciki wanda ka gan musulmi gyabu ina cewa ba bambanci ajini a nigeria ajini mudu ne to kana cikin tare kafiri na kinka na kama bai fahimci addini ba to ku kanta imam sa'adi me yake faɗa kaga annabi lutu sa ba sa son sa amma danginsa sun kare shi kuma akan haka ne ya ci nasara da awansa kafirai ne kamar yadda shawa. bani hashim suka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda ba amma aka yi shekara uku suna suna suna hujun an hana su ci an hana su sha ganye ma suke ci ba su musulunta ba suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidansu ne amma ba su yarda da sakonsa ba wasu sun mutu don kare manzo Allah amma ba don aji ne suke son sa ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka imam sadi ya ce kun samu kasanda. da kuna gan ba ku da iko yin shari'a to ku hada kai da wansu don a ba ku zaman lafiya ku ajinin ku Wani yana da kyau ku karanta magabata ku ga yadda ajini yake kaga shi yana da ikhtihadi ya je amma abu ya ba manzan la farin ciki yadda shi yana da ikhtihadi don bai ce manzan la ya ce ba bai ce Allah ne ya ce ba ikhtihadin sa ne na fata kun gane Allah ya samu dace to wannan shi ne abin da za mu karanta mu karanta hadisi daya mu karasa sun da eh. mana ai daga muryanka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labari ya yi dariya ya tabbatar da abin shin da yi kiran wannan suna kaririya eh sunna ce wanda bai ci a ci gaba da yin sa ba lokacin sa kenan ya riga ya wuce amma shi na yi wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam ina sauka ba za a ce yanzu katu guda uku zo sadi mace kuma mu zo mu ce to a raba yaro wannan lokacin ya wuce ya je wani lokaci ya je wuri ne wanda ba inda za a yi a yi haka shi sai yake so ya tabbatar abin da ya yi da ya yi amma karatu zai rushe wannan akidan da suke da shida karatu yana gaba na fata kuna gane karatun wannan karatun da kuke renawa shi zai sa ibambanta ku da sauran gama garin jama'a wannan karatukan da kuke zai bambanta ku da gama garin jama'a za ku gane cewa yau shi ne ake cewa mutum ikhtihadi lokacin da ya je garin da babu aji ne kuma an zo masa kuma ba shi da wani dalili a cikin kur'ani wala hadisi kuma ya bar wannan hukuncin za a iya zuba da gini tebi bi su da daidai da hankalin su e warware wannan ba za a zo a kafa masa hujjar cewa man lam ma bima zan lafa fa ulai zalim na wannan shi karshe ke koya ma ka je kasa an kawo maka hukunci misali ka je america ka je ka tadda mutum babansa ya mutu babansa ya mutu ya bari dukiya arne ne arne ne baban ya mutu arne ya bari dukiya su kuma ba sa gado shi wasiya baki ɗaya kundin ture ba gado shi wasiya baban zai iya wasiya a ba kyanwansa ko karensa ko a ba karuwansa a waje amma na zargi mu wai mun ba mace ko shi da wasiya suke da shi ba su da wani abu da ake kira gado ba su da shi amma na zargin mu hmm? kaga in ba arne arne ba ne kai ka wasiya kake yi ba ruwanka da matanka da 'ya'yanka zai iya bar wasici i ba hukuma ko ba prison ko ba wani kungiya matansa ba su ji gado ba amma mu ci a ci gado shi a ba matan kaso daya amma na zargin mu <coughs> shine wani wa babanmu da da ake yaye sarka uku shegin matasa sun suna damu su sofofi masu cin sarka uku an ce sarka uku haram ne sarka uku to masu faɗin matasan suna ci sarka uku haram ne to amma shi a same su kuma suna abubuwa da bai dace ba na na gani shi ya ce mala abdullahab mutanen ku masu dawa sunan suna ware mu sun soye nama alade sun ajiya karkashin gadonsu suna ci amma suna tuwoman mun ci mushe ragara karatun <laughs> su matasa ne shi ka same su suna neman mata mu kuma tsofaffi na kawai muke saraka uku shi na abinda muke ci kuma mushe muke ci su kuma abinda suke nassan allah ne hana karayi kun soye alade nama alade karkashin gado kuna ci amma mu muna ci iyayen kakanni kuna zo kuna zazzare da wace abin da muke ba daidai ba shine arna da musulmi yanzu mu mun ci a ba ya kuɗi inda babanta ya rasu ku ba ku gan illa shi kuna cewa mu yi ba daidai ba amma ko kun yan dama mutum na da dukiyarsa zai bar matansa zai bar jikokinsa idan ko iba karensa ko karuwansa wannan ba laifi ba ne wannan yanci ne kaga iskanci wannan allah kiyaye irin wannan tambayan an maka wannan tambayan mutum ne ya je birtaniya ko amerika she mutum ya mutu ina da miliyoyi ina da miliyoyi shebar wasiciya ba dansa dansa kuma musulmi ne shi kaje kuma manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ba zai ci gado kafiri ba da kuma zai ci gado musulmi ba shi kuma ya ta bai daidai ba dukiyan kuma fita hankali ne ya za a yi wannan ji <laughs> kuna gane karatun shi ya musulunta bai daidai ba dukiyan kuma nafta hankali babansa kuma ya bari wasiti shi zabawa ga in kana da hankali ka yanke hukunci mai soki ba shi ka sha wahala ba tun da ba gado ba ne menene sunansa wasiya ce ba gado ba ne shi ka huta wasiya ce ba gado kuma kana so ka yi abin da zaka rikice jama'a ka koma fatawa ibn taymiya ibn taymiya cewa la su kafir muslim nan kafirin da yake yake mu ne amma kafirin da bai yake mu a ci gadansa kaga wannan shi ba kowanne zai fahimce ka ba shi ibn taymiya da aka masa masa yace kaga mayaka ne Allah yake magana da manzansa amma kafirin da kuke zaman lafiya za a ci sa. wannan ya faɗa fatawansa ne amma abu mai sauki da zaka huta wannan ba gado ba ne saboda kafirai ma ba sa gado duk wanda ya gaya maka ce kafiri na cin gado kare yake yi wasiya suke yi shi zai mutu ya ce ya bari masa wasiya kaga aslan cika ajinin mu ma mai gado ba a masa wasiya shi ka huta amma ba ku gane zance ba shi ya same ku za ku gane ba gane karatu alhamdulillah to bismillah babu fi wujubin nikahi allati kana yanakahu biha al-jahiliyyah qala haddathana ahmad bin salih qala haddathana an basat bin khalid qala haddathani yunus bin yazid qala qala muhammad bin muslim bin shihab qala akhbarani uqba bin zubayr anna aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi أخبر أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ونيته فيصدقها فيس فيصدقها فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من ذنبها أرسلي إلى فلان فاستبغي فاستبعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع, تستبدع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن احبت وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهن دون العشرة فيدخلون على المرأة كله يصيبها فإذا عملت وضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها إليهم فلن يستطع رجل منهم أن يمتلئ حتى يجتمعوا عندها فتقول له قد عرفتم قد عرفتم الذي كان من, من أمركم وقد ولد وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها فقلنا البغايا كن ينصبن على أبويهن على أبوابهن على أبوابهن رايات تكن علما تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاع ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتقه فالتق فالتقه فالتقه فالتقاه فالتقاه ودعي ابنه فالتقه آه. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم هدم نكاه اهل الجاهليه كله الا نكاه اهل الإسلام to ga karatu ga lokaci tun da komai lokaci kuke amfani da shi wannan karatun ina sai gaya mana cewa kafin zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam aure kashe guda hudu ne wanda al'adansu iyaye da kakanninsu an yarda da wani aure guda hudu duk abinda aka yi ba laifi ba ne aure guda hudu ne wanda aka gada duk wanda aka yadda ba laifi ba ne na fara kun gane wannan haka suka gada aure kashe hudu ne to zan fara mu fara mu ba mu kara ba sati mai zashen mu kara ya ce babu fi auje nika auren da aka yarda da shi ba wuri daya ba na abubuwa guda hudu ne wanda sun kasance suna yi kuma duniya ya yarda lokacin jahili an yarda iyaye da kakanni ko ya yarda da wannan auren ya ce haddasana bin bin khalid haddasana yunus bin yazid kala qala muhammad muslim ibn shahab az-zuhri bin zubair ana aisha nabi Allah ana fada kan duk abakan ta mai yan shi'a eh Allah ne ko ka yadda ko karka yadda dai mata manzo Allah ne na Aishatu ko dan shi a kuma har ka bar duniya dangin ku ba su aure manzo Allah ba eh sallallahu alaihi wasallam mata manzo Allah ne na Aishatu to kuma ba inda zaka yi a duniyan nan ummahatul mu'minin ka yadda aikin banza ko ka yadda dai ga abin da Allah ya yi ba inda za ka iya yi ka san shi a sharin sina da wahala suna rena hankali mutane yanzu yakin da ake a yaman mutane ne ake kira hufiyun jiya ne da wani nau'i na daga cikin shi'a ne to amma suka yi masu train a lebanon aka masu train ake so a shigo da wani akida na isna a shari'a don kuna karanta imam shaukani za ku ringa yi ina ambace wasu jiya saboda kasan yaman ya tashi mutum yaman ne suka tashi aka gina su da yanzu yanzu libnan su suke da iko an sa yanzu iraq duk ali suna je da su a tadda su a kone gidajensu a kama su a yi lalata da matansu a kulle su kurkuku mu ba wani abu na ali suna suka yi wannan saddam jiyan da ya lalace musulmi ali suna ne aka hada kai aka kashe su amerika ba ruwansu suna gama da saddam shi yan shi a shiga shigo saboda haka duk ali suna suke fi yawa kashe su ake a kone gidajensu a yi masu wanda za su taimake su shine waɗannan mahaukatan wanda ake kira yan menene abin nan irin wanda suke cewa a ajini masu bakaken tutocin nan wanda suke koke mutane su bas da hankali da su kaɗai zan man shi a magani amma tun da su an ya masu tomsi basira ce irin daidai da boko haram amma gara su an ya kiyaye ko mutum da rai masu ke yi su kuma haka Allah ya gyarbe su ko ko ko kana sallah shi ka zo ka masa mubaya in ba kai mubaya ka shi ka haka suke su kuma Allah kiyaye to saboda haka ahli sunna suna cikin bala'i ga shi'a ga waɗannan yan masu bakake tutocin nan dole asics dole a bi ko ka mutu Allah sannan ana kana ganin al'arshi shi yadda suka fahimci ajiyar haka zai ta su ba ruwansu cewa kana sallah musulmi ne yadda munafikai suna tare inuwa manzan Allah sallallahu har manzan Allah ya duniya bai kashe munafiki ba saboda sallarsa amma su ka sai kashe kaza ya yasa ka bi su a makan baya ko ka tafi lahira ai manzan Allah zai karfi sallallahu alaihi wasallam wanda zai kashe kafirai munafikan da suke tare majina ma haula zai iya kashe su amma sallansu bai kashe su ba don sallama yake masa allah zai hana amma waɗanda tun da basu da ilimi haka suke kashe duk wani musulmi haka suke basu da shugabanni matasa ne wa mallam ya kuna gaban su duk ayoyi ba sa shi wa mallam ya kuma shi kawai su suka zo yanzu ala suna kasan iraq daga iraq ake zo ake ta yanka sai da aka gani dama shi suka zuga mutane yaman kuma duk ana so a sa soja dama soja suke nema soja suke nema shi kina aka yi kokari aka zo aka zo aka juye mulki suka kwace mulki suke ta kashe mutane suka zandani babban malami mu ne jami'a yake da shi duk sun gudu shi suka yi ranar da aka kwace mulki shi suka yi biki iran cewa saura sojiya sarhawa aka yi yanzu da salman ya zo shi na ga makoci ne yaman da soja akwai aurataka kuma ku ambaci za ku shiga zai kare kansa da ya shiga da kayan yaki don i taimaka gom shugaban kasa da yake akwai saboda yaman sun aure soja soja sun aure yaman kuma kun fada za ku zo ku yake su kwace mulki suna shiga su kare shi aka ce ana fada cewa sun je suna kashe mutane yaman a ta yanzu osiru suke rike wani suka kasa su zo kashe wanda ba kiransu ba daya ba amma yanzu za a gan shi intanet in shiya suna cewa sojiya sun shiga suna kashe fakirai don su kage ranar nan ba fari ba ne sai ce yelo ne dole ka yarda yelo ne amma matasa ba sa karatu shi gindan boko ce no eh sojiya suna ta kashe yan wasu yaman bai ma san me faruwa ba saboda ba san me ake yi ba sun ce ma ba za su haji ba a nure nuridu kar su zo hajji ma mai hajji nasu yan uwa ku yi karatu a jini ku karanta sunna kuma ku yi addu'a kuma yan wa ku addu'a ka ce musulunci billahi lazim babu irinsa kauna musulunci sacin da ya wuce na san mutum bai hankali da shanin ka musulunci ba walala zai kama shi yarinya malam Fakiri ta zo ta same ni ta ce malam na yi bakance dai har allah ya ba buhari mulki zai yi azumi kwana goma yarinya ta sa hijabinta buhari bai senta ba ga talauci amma miyasa ta yi bakance ndi buhari hau mulki azumi kwana goma za ta yi na tambayi miyasa abin da yasa ta yi haka farko dai buhari dan wansa ne na musulunci farko abin da ta fara kenan kuma area dai suke allah ya hada su da alada daya kuma yar dan wansa kuma yana so allah ya girmama shi to wannan shi allah ba zai bari ba in wantaka kamar mace haka yarinya bata da komai ta fahimci musulunci kai kana na kana karatu baka mance ba na ce ki je ki azumin ki kwana goma za ta yi sa haka ingantaka musulunci a kone abu da Allah yake hada mu a musulunci wanda yake da wannan abu ya huta saboda ka mutane sojiya da mutuɗi ne ya fi uwa da uba daya ku taimasa addu'a kar dan shi su rike propaganda cewa ana kashe yaman kuma ku ringa jin labarai kusan me yake faruwa ba yadda zai muna da annu mu shiru ana kashe yan mu na akida ba zai yi ba akida mu ya hada mu shine yan wanta takana musulunci zaman zalla sallallahu alaihi wasallam ya fada dangin sa ya ce dangin wane ba abin da hada da ku ba abin da hada da ku dangin sa ne na gini amma dangin wane sune yan wana amma ba zan hana zan maku sirati rahim amma ku ba dangi bane ba wali na ne ku walintakamu da kasan sojiya ba abin da ya hada mushi addini addini kalma da duk mutum da ya je ban ce shugabannin masumai ba ne wallahi amma kana mu'amala da malaman su da al'ummar su zaka tausaya musu da rike addini wannan shine amma ku kuna zaune zaman wawa ana ta propaganda a kashe yan wanku ku duba ina ake kashe mutanen iraq insha Allah sati mai zuwa zan karanta wannan karatun dama mura yake damuna na san lalle mu dawo da karatun ne sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum